الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحده إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha ɗaya ne ga watan rabi'un al'awwal ko sha ɗaya ne ko sha biyu eh sha ɗaya ne ina ganin a lissafin sha ɗaya ne lissafin kalanda ne sha biyu ba shi wanda ya saka ce gobe za su ba ba gobe talata ba gobe ne za su ba da hutun maulidi ko sun ma bayar ko gidan mai kamar yadda suke ba da hutun kirsimata matuku. to yau muna sha ɗaya ga watan rabi'in al'awwal hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uku wanda ya daidai da sha takwas ga watan goma shekara dubu biyu da da ashirin ɗaya a wannan masallaci na wannan babban sahabi na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam abu ubaida inda muke gabatar da karatu na hikubatun mina tare wanda aka fi sani da masallacin malam khamis al-misri a wannan shine majalisi na hamsin da shida idan shafi ya yi daidai a duba shafi biyu da ashirin uku in kuma ya saba to a duba ashibahatu asani ya ta ashara shubu ha ta goma sha biyu nan ne inda za ainihin wato tashi malayin yi cewa a shubu ha ta asani ya ta ashara istil mu'awu ya ta leziyadi wato ilhakin da sirina mu'awu ya yi ga wani ake ce masa ziyar zuwa ga cewa yana daga cikin 'ya'yan abu safiya wannan matsala ce da take da alaƙa da fiƙi huma ba kuwa ke iya fahimtar ta ba qalu ɗan shi'a sun faɗa cewa inna muawiya ta istalhaqa ziyad bin abihi yayi istilhaqi ya riskar da ziyad bin abi huwa ubayd as-saqafi wa huwa ibnu ubayd as-saqafi kuma ɗa ne na ubayd as-saqafi فقال معاوية سي معاوية زياد بن أبي سفيان سي زياد بن أبي سفيان wato shi wannan ziyad din nan a kansa ake rikici sai da namu auya ya ce ɗan abu safiyan ne kuma bayan ɗan ubaidu ne sakafi ne ƙulna sai muka ce in ji malam usmanul khamis ziyadu laisa nan ziyadu ba ɗa ba ne da ubaidu ne sakafi ga ubaidu ne sakafi ba ma wannan ba kana layi orofu illa bi ziyadu bin abihi ba a san shi ba sai da wannan sunan ziyadu bin abihi aw sumayya ko ɗan sumayya wadalika wannan ku ya faru ne cewa annahu ja'a min sumayya bizina ya zo ne ta ɓangaren ita sumayya ɗin ta ɓangaren abin da ya shafi zina gashi nan a ƙasa yace huwa waladu zina wala yadurruhu hadha shay'an falaysa lahu dhanbun fihi shi ba shi da kowane laifi da haka kalman shegi da bahaushe ke cewa asali shine ashiqu ne shikku shine shegi me yake nufi da ashikku wanda ya so duniya yake da bangare daya ba shi da bangarewa daya domin dan da ake ce masa shege shine wanda ake jingina shi zuwa ga mamar shi kadai ba ya jingina shi zuwa ga baban shi shine ashikku asali to sai ba haushe dauki wannan kalmar sai ya mayar da ita sai ce danwa dan shege ƙafin eh? e a shiku ɓangare an fahimta yi sai ba haushe ɗaya ke sai su mai da ya sai su ɗanwa ɗan shege mana ɗan da ake iya jingina shi ta ɓangare ɗaya mahaifin shi ba a jingina shi zuwa gaba zuwa ga baban shi to wannan shi ne to da haka in an yi zina an haifi wani yaro shi yaron da ya taho duniya ta wannan hanya mai laifinsa a ciki kaga ba shi da kowane irin laifi an gane ba shi da kowane irin laifi don ba wanda zai zaɓar wa kansa duniya ta wannan hanyar in dai ba babi na jarabawa to in kuma ba haushi yana ɗaukan kalman shege da ma'anan zagi to ai kaga waɗanda suka haɗu suka yi zanen su ne shegu ba shi wanda aka kawo duniya ba shi mai zunubinsa a ciki da haka duk wannan maganan da ake cewa dan shege ba zai yi kaza ba ba zai yi limanci ba ba za a yi duk wannan maganan tatsuniya ce an gani kana ja'aha ba'dur rijali ya kasance ya zo mata sashen mazaje fil jahiliyyati a cikin jahiliya ku duba fa wannan matsalar fa ba wai fa ta faru bane a cikin musulunci amin a jahiliya to ita wannan matar sumayya sai zamanto mutane suna da alaka da ita a jahiliya wanda rayuwar da suke ta kafirci da Allah ya fi karfin maganar zina waki maganar zina eh koman in ka hada ta da me da kafirci shi yasa a wajen laifuffuka ma Allah da ya tashi lissafo sai ya ce layi la yad'una ma Allah ilahan akharahu wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wala min wala ya zunu don ka gane cewa ita ce mataki na uku wajen jerin laifuka ko abin da suna gabanta wajen laifi shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in kanu min qablu lafi dalalin mubi kafin Allah ya aiko annabi al'umma ce da ɓata ya kewaye ta ta ko'ina ne jahiliya walidu mu'awiyata wato mahaifin mu'awiya wa hada zina laysa fil islam kun ga malam usman al-khamis sai yace wannan zina ba fa a musulunci bane wa inna ma fil jahiliya ta faru ne a jahiliya wala qad kanu mushrikin sun kasance mushrikai fa zina ahwanu min ash-shirk da haka zina ya fi sauki a wajen Allah sama dawa sama da shirka ba za mu hada su ba za mu hada su ba ga rigingimu ga fada ga kisan kai ga waye ga waye idan Allah in dai kai mutum ba bakin azzalimi bane abinda mutum ya aikata shi a jahiliya ka ɗakko shi bayan ya shigo musulunci ka zo kana mahukunci da shi bayan Allah ne ya ce ƙullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa Allah ne ya ce a faɗawa 'yancin kafari in dai za su bar kafircin to duk abin da ya faru a baya an riga an yafe musu ya za su zo su abin nan shine sai yake cewa wa kana ziyadu waliyan min wulati ali to sai ya zama shi wannan ziya din ya zo ya zama gwamna daga cikin gwamnonin sayyidina ali wa kana rajulan mufawwahan khatiban mutakalliman mutum ne kuma da Allah madaukakin sarki ya bashi baki ya iya kutuba ya iya magana an fahimta ai kun ga ya zama gwamna wa muawiyatu akbarahu waliduhu muawiya kuma mahaifinsa ya bashi labari abu safiyan anna ziyada hadha ibnuhu cewa wannan ziyadin ɗana dana ne min sumayya daga ita sumayya na'am innahu ibnu zina ko shakka babu ɗa ne na zina amma a ina a jahiliya ko to mu yanzu ba a jahiliyan ba a musuluncin ake ko kuwa a musuluncin ake wa ake yi kuma a yanzu ma zinar mafi muni shine ka ga mutum yana da alaka da muharramarsa yana zina da ita a yanzu wannan ke rayuwa a wannan zamanin ba zai ma wani gorin zina ba eh su kaga a jahiliya ne tun kafin zuwan mai? mu kuma da musuluncin ake yanzu a garin nan ka fita a garin nan eh? a garin nan ka fita akwai guraren da zaka je ka samu mata suna tsaye yara in shekara ashirin da wani abu zuwa shekara talatin yarinya ta zo ta wanka kawai tana jiran a zuwa ɗauke ta a nan garin akwai eh eh yanzu karuwancin online ake yin shi mai online tun da yanzu akwai waya kawai buga ma mace da waya za su yi kuyi haɗa kawai shi kenan in ka ga jami'an tsaro sun je samami sun yi kame to ka tafi ƙananan hotel ɗin nan ne shuttam ɗin nan amma ai akwai manya-manyan hotel ɗin da ko kuɗi ka ba jami'in tsaro ka ce ya kamo mutum ai ba zai je ba ya fara ya je ya kamo aikin shi hmm? dan ba sa ba zai je zai kamo wani gundume mai wallaye ko ba ka bane to mun fa ba to wanda fa su a musuluncin fa ake zinan fa yanzu ba ba wai fa a jahiliya ba ba to wai kuma shine zai yi ta'ayirin wanda ya zina a me a jahiliya mai zina a musulunci yanzu shi ke ayyara wanda ke zina a me wanda ya zina a jahiliya tare da cewa gashi ana to al-islamu yajibu ma qablahu musulunci yana shafe duk abin da ya faru kafin zuwan musulunci sai yake cewa a sahihun ya inganta lakin min zaharihi sai dai ɗansa ne na bayansa walam yakun ahadun idda'a ziyadan kuma ba wani wanda ya taba da'awar cewa ziyadan nan ɗansa ne shi yasa wannan matsala ce tsakanin malami cewa idan mutum ya yi wata ciki ta haihu sannan ya yi da'awar cewa ɗan nashi ne idan dai ba ta da aure in tana da aure wata mata ta haihu kai da awa ka naka ne to ka kayi da awa ɗan wani wannan ba za a karɓi wannan da'awar taka ba sannan wannan cewa ɗan naka ne ikirarin zina ne gare ka dole a tsayin maka dawa da haddi amma in mace ta haihu ba ta da ciki aka zo aka ce waye ya ce wane ne aka zo ɗan waye wannan ya ce ɗana ne zai yi gado ko ba zai gado ba inda ya amsa eh kwarai a yanzu ga ubansa ya ce ya yadda ɗansa ne amma ba ta hanyar aure aka same shi ba yanzu wannan ɗan ana iya kore shi ga baban a ce ba ɗansa ba ne hmm? ko ba za a iya kore shi ba eh? za a iya kore ɗan saboda ba ta hanyar shari'a aka same shi ba a ce ba ɗan shi ba ne ko da baban ya amsa ko idan baban ya amsa ana iya jingina masa ɗansa ne a sharance ya malin eh ɗan me? <laughs> wannan matsalan akai kai tsakanin malamai a kanta in kuka tafi hadisin jiraij wanda limamin nawawi ya kawo shi a babu karamatul auliya za ku ga wannan makiyayin da wannan jirejin mai ibadan nan da mahaifiyarsa ta zo ya ce Allahumma ummi wa salati Allah ga mahaifiyata ta zo gashi ina sallah yaya za a yi ya ci gaba da sallah ya kyale ta ba shi bane ta yi masa addu'a ta ce kada Allah ya sa ya bar duniya sai Allah ya haɗa shi da fuskar karuwa shine ta zo ta yi mujawara da wanda yake makotaka da shi ya yi mata ciki lokacin da ta haihu aka zo aka ce shi ya haifi yaron ɗansa ne ai ga ya zunguri yaron da ya ce a bashi dama da ya zunguri yaron cewa yaro man abuka waye babanka yaron me yace fulanun ra'i wane makiyayi shine babana eh ana iya nasa ba ko ba iya nasa ba <laughs> an gane walam yakun li sumayya zawjin ita kuma sumayya a lokacin bata da miji law kana laha zawjin la tana da miji da mun ci al waladu firashi da sai zaman to na mai shimfiɗa ne walil ahiri shi kuma wanda yake mazanaci ne Alhajaru, akwai ainihin wato bashi da haƙƙin a riskar da ɗa gare shi shine la haqqa lahu fil waladi ko hirmanul wadul ladhi yad'ihi shi wanda ba shi ba ne miji in yi da ba za a ainihin wato jingina masa ɗa ba a ce na shi ne da haka duk lokacin da mace tana da miji ta haihu wani ya zo ya yi da'awa cewa na shi ne to alwaladu da firashi walil ahiri shi kuma wanda ya da'awa ya ce ɗan nashi ne mazanaci ne yanzu to alhajaru ba za a jingina ɗan zuwa gare shi ba a ce nashi ne ba a yin haka wannan shine ka'ida sai da idan bincike ya nuna cewa asali dama bincike ya tabbatar da mijin bai haihuwa amma in dai dama yana haihuwa mace kuma ta zo ta yi da waye sani ko tana so ne ta miƙa ma wannan ɗan wancan shi yasa kaga musulunci yake mugunta ka ɗan wajen abin da ya shafi idda cewa dole sai an gama yasa akwai matan da suna samun jarabawa yanzu idan mace jinin al'ada yana zuwa mata a ce sau nawa sau ɗaya a shekara ne in ya ɗauke ba zai ƙara zuwa ba to an an sake ta dole a yi haƙuri a jira sai ta yi jini salasa ta ƙuru iddata sai ta yi shekara uku ƙwarai kuma mun sha faɗa mun ce diyyar akwai abubuwan da rigimar da muka ce da wasu za a samu taƙaddum na zamani ba a canja abin da yake usul ne na shari'a ko yanzu menene hikiman cewa mace ta idda ba dan a gane cewa akwai ciki ko babu to yanzu akwai na'urori da aka yi ana iya zuwa asibiti a auna a gane da ciki ko ba ciki shin yanzu ya halatta in an saki mace ta tafi asibiti su je su gwada ta idan aka gwada ta in an gane ba ciki su ce ba sai ta idda ba zai yi ba zai ba saboda kayan aikin da za a yi gwajin suna iya gwajin su ce ba ciki kuma a samu matsala akwai suna iya cewa akwai kuma a zo ya tabbata ba mai babu sau da ka yadda za a samu tsawon ci gaba na zamani ba zai yi ba a iya canja wannan abin dole a bashi yadda shari'a ta kawo shi wannan shi ne to shi ne sai ce lakin sai dai lam ya kulla hazaudun ba ta da miji hiya amatun ita baiwa ce don a wancan lokacin dama ko zinan bayi ne ke ba ‘ya'ya mata ba ba za mu ga cikin suratun nura Allah maɗaukakin sarki yana magana ba sannan sai yake cewa jama'a abu safiyan abu safiyan ya sadu da ita fa'atat minhu bi ziyadin sai ta haifi ziyad fastalhaqahu mu'awiyatu sai mu'awiya ilhaqin sadame da cewa ɗan abu safiyan wa qad balaga mu'awiyata inkara Buna amirin alaihi inkarin ibnu amir ya kai wa saidina awa istilhaqa ziyad lokacin ne istilhaqin ziyad ku duba ku gani da ne fa ba ta hanyar abin nan aka same shi ba amma a lokacin ba sa gudun mu kuma yanzu dan da ma aka haifa ta hanyar shari'a gudun shi ake saboda kowa yana ganin zai kawo mai wahala eh qala mu'awiyatu amir mu'awiyatu ibn amir anta fi ziyad kai ne kake faɗa akan ziyad ulta kana cewa amma wallahi laqad alimatil arabu yace wallahi larabawa sun sani anni kuntu a'azza hafil jahiliyyati ni ne mafi buwayata a cikin jahiliya wa innal islam lam yazid fi illa izzan riko da musulunci da ne ba abin da ya kara min face buwaya da daukaka tun a jahiliya kowa ya san ni mutum ne wanda nake da izza addinin musulunci bai kara min koyon face buwaya da izza kuma dama haka ne duk wanda suke da izza a cikinsu a jahiliya da suka shiga musulunci sai musulunci ya ƙara musu ya ƙara musu izza wa inni lam atakassar bi ziyadin min qillatin ba wai ina ƙara adadin yawa bane da ziyad saboda ƙarancin da muke da shi wa lam ata'azzaz bihi min zillatin ba ina neman in ƙara girma da shi bane saboda kaskanci walakin araftu haqqan lahu yace sai dai na san haƙƙin da ya dace ga shi ziyadin wa wada'atuhu mawdi'ahu sai na sanya shi inda ya kamata a sanya shi wannan ya zo cikin tarihi tabari wallazina ankaru ala muawiya wa inna suka yi inkari ga sayyidina muawiya istilhaqahu riskar da shi ziyad din nan ankaru alaihi sun yi inkari gare shi ne min babi annahu hal yajuzu lil warisi shin ya halatta ga mai gado an yi istilhaqa ahadan ya istilhaqin wani amla koko amla ya juzu ko bai halatta ba sai malam yace mas'alatun fiqhiyya istihadiyya mas'ala ce wacce take ta fiqhu wane ne lil warisi kaga shi sai na mu aure ai babansa sai da namu Abu Sufyan ne ko to tunda shi al waris ne mai gado ne ko to shin shi ya halatta istilhaqin wani ko bai halatta ba sai ce wannan mas'ala ce wacce take ta istihadi ta fiqhu ولذلك الإمام مالك ولذلك الإمام مالك وغيره دوننس إنما يسمون زيادا سنة كيرا زياد زياد بن سفيان سنة مس زياد بن أبي سفيان فهذا الذي آبوا فيه معاوية تقوم وننشين أبن سوء شيئا سكا الزلقي كو سكا آيبا تسيدنا da namu auya a kan shi alkulasa daga ƙarshe shubuhin nan da muka karanto tun malam yace wa akhiran Kulu daga ƙarshe za mu ce maka wa ala fardi muqaddara mu ɗauka cewa ma ya zama dole ne anna ba'da ma zukira sabiqan sashen abinda aka ambata wanda ya gabata au gairu min mimma lam yuzkar cikin abin ba a ambata ba ma hiya ma'asin waqa'at min ba'di ashabin nabi mu dauka ma cewa sabo ne faru da wasu daga cikin sahabban annabi famal mani'u min magfiratin lahila to menene dalilin da zai sa kuma Allah ba zai masa gafara ba sai malam yace walil magfiratiz zambi asbabun kasira dalilan da kuma suke sa Allah ya wabawa gafarar zunubansa suna da yawa salasatun guda uku min sahibil ma'asiya tana da alaka da wanda yayi saban ne wa salasatun minan nasi dalilan guda uku kuma tana da alaka da mutane ne wa arba'atun dalili guda hudu kuma min Allah azza wa jalla daga wajen Allah ne amma al-asbab allati yuhdithuha sahibul ma'asiya amma sabubban da shi ma'abucin sabo zai farar da ita idan arada mahwaha idan yana so ya shafi zunubansa shi wanda ya saban yana so Allah ya shafe masa zunubinsa bayan ya yi saban na farko at-taubatu tuba an fahimta ai kuma baka isa baka ce idan mutum yi abin da ba daidai ba ya tuba ya koma zuwa ga Allah ai tubar ba kayan gidan babanka ba ne ai ka ce ai daga kanka kai kaɗai Allah ya buɗe wa ƙoba da haka in kai kai ka tuba ka koma an karɓa wani kuma in yi Allah ya rufe makoma baka isa ba da haka wannan yana cikin sifa na ibadur rahman da ya jero cikin suratul furqan da ya zo ba ya ce wallazina la yad'una ma'allahi ma'allahu ilahan akhar ba wala yaqtuluna an-nafs allati harrama lahu illa bil haqqi wala yaznun sai yace wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-adhab yawm al-qiyamati wa yakhludu fihi muhana sai ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan ya aikata aiki mai kyau sai Allah ya ce fa'ula'ika yi baddilullahu sai ya atihim a sana. Da irin waɗancan in Allah ya ga dama ma, aikin da suka yi ma mara kyan saboda sun tuba sai Allah ya karɓe shi mai yadda shi mai kyan shi yasa sai ya ce wa kana ga ghafurur rahima wa man taba wa amana wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba bani Isra'ila da suka yi abin da suka yi Allah ya ce masu ya bani Isra'ila kada an jina min adurukum wa adanakum janibat tsuril aymani wa nazzalna alaykum al-manna was-salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi fa hilla alaykum ghadabi wa man halil alaihi gadabi faqad hawa sai ce wa inni lagaffarun liman taba Allah ya ce ni mai gafara ne ga duk wanda ya tuba in ji Allah subhanahu wata'ala ya koma zuwa gare ni to tuba wannan shine abu na farko kun ga babu wanda ya isa ya ainihin wato kange tsakanin Allah subhanahu wata'ala da ainihin wato bawansa ba wanda ya isa ya kange tsakanin Allah subhanahu ta'ala da bawa a wannan fuska wannan shine abu na farko tuba shine abu na farko sannan abu na biyu al-istighfaru istighfari neman gafara Allah ne yace fa qultu astaghfiru fa qultu astaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangiji innahu kana gaffara shi Allah ya kasance mai yawan gafara ne da al-gaffaru da al da al-gaffaru dukkan su sigatul mubalaga ne ɗaya yana ɗauke da ma'anar wanda yake maimaita zunubi yadda kake ganin zunubi a idanka ya yi maɗin ɗaya kuma yana ɗauke da ma'anar wanda yake yafe zunubi di yadda laifi ya maimaitu yanzu ba Allah ba ne ya ce walau akhidullahu an-nasa bima kasabu da Allah yana kama mutane da abin da suka yi na laifi ai ya ce da ba wani yanzu ɗan adam wanda yake ainihin wato tafiya a doron ƙasar nan babu shi ko kuwa babu kuma ba wanda ba zai zo ya ce maka ba ya yin laifi babu to wannan ne abu na biyu neman gafaran Allah ka tuba ka koma zuwa ga Allah sannan na biyu ka nemi gafaran Allah subhanahu ta'ala. wanda wannan za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi ta magana a ƙur'ani yana cewa a nistaghfiru rabbakum sun tubu ilaihi ku nemi gafarar ubangiji sannan ku koma ku tuba zuwa ainihin wato gare shi wanda wayancan mutanen da aka faɗa mu wannan mutanen annabi nuhu ne da aka ɗauki tsawon lokaci ana musu wa'azi qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara fa lam yazidhum du'a'i illa farara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم abin da nake ce muku ku ku nemi gafarar ubangijin innahu kana gaffara bayan wannan ma yursilu a alaikum mijrara zai saki sama akan ku ta dinga kwararar da ruwa wa yumdidukum bi amwali sannan kuma zai ainihin wato karfafe da ainihin wato dukiya ko wa yumdidukum bi amwali wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duk wannan yana cikin abin da ya ce Allah subhanahu wa ta'ala zai ainihin wato ya muzu to da haka wannan shine dalili na biyu dalili na uku shine alhassanatu almahiya a samu aiki wanda zai kankare wannan aikin mara kyau Allah ya faɗa cewa wa ta salata tarfahin hari wa zulfan min al sai ce innal hasanati ayyuka masu kyau in suka yawa suna tafiyar da aiki marasa kyau shi yasa za mu ga ƙananan laifuffuka da ake wanda ba su kai kaba'ira ba Allah sai ya ce in tajtanibu kaba'ira Matun hauna anhu an ku. in kuka nisanci manya-manyan laifuffukan ƙananan za mu yafe muku in ji Allah wallazi ne ya ce ne bura ka ba'irar isim Walfa Wahisha? illan lama a gani su lama ƙananan laifuffuka da ka bar manyan ba ƙananan ba sai ka ga abin nan ba Allah zai ci ya riga ya ainihin wato ya bi to in ba akan wannan Allah zai wa mutane hisabi ba duk wanda ya je gaban Allah a kalli alhasanatu wa sayyi'atu nashi idan ka zo wa Allah da alhasanatu takwas ka zo masa da sayyi'atu biyu a lokacin ya zamanto a amfani da innal hasanatu yuzhibna min na nan da Allah da ba wanda zai wuce shi annabawa. su kaɗai za su tsallake don su kaɗai ne suke da wannan ɗari bisa ɗari wani za ka samu ya kai tara wani takwas wani bakwai in dai aka riga aka samu ayyuka masu ke sun rinjaye shi sa na sha faɗa na ce idan za ku tattauna da ɗan shi a lokacin da za ku yi magana akan adalar sahabbai kakku tattauna da shi a matsayin yi maka ta'arifin adala irin na malaman hadisi domin duk ƙawa'idu da aka ɗora na aljarhu wa ta'adil to suna aiki ne akan waɗanda suka zo bayan sahabbai ba sahabbai ba ba kansu suke aiki ne da haka in an ce adili in ana maganan sahabi ne shine mutumin da yake da alhasanatu galabat ala sayyi'ati yana da aiki mai kyau wanda ya yi rinjaye a kan wa aikinsa mara kyau kuma duk sahabin manzan Allah in ka ɗauka ba wanda ba adali ba a cikinsu da wannan ma'ana duk abin da za ka faɗa wani yi na kuskure in ka gama faɗa in an ce to yanzu ka ce yi kaza na kuskure ya yi kaza to kuma lissafa alherin shi ce ga kana iya lissafa kurakuran amma baka iya lissafa wa alherin kaga ai adali ne innal hasanatu yuzhibna sayyi'ati zalika dhikra lidh wannan shine abu guda uku wanda suke da alaka da dan adam amma al-asbab allati yuhdithuha an-nas amma sababban da mutane za su farar da ita wanda zai maka amfani du'a'ul mu'minina lahu na hudu shine masu imani su maka addu'a qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wallazina ja'u min ba'dihi wa'anda za su zo bayansu bayan su suwa bayan su tawaga ta almuhajir da kuma al'ansa. tunda ayi sai da yace lil fuqara al muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun aka faɗi ɓangaren muhajir suna zaune gaban manzan Allah aka ce ga sunan sune masu gaskiya aka gama aka dawo kan ansar aka ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم ومن يوق شح ula'i ka هم المفلحون aka gama sannan sai Allah ya ce wallazina ja'u min ba'di kuma dama mun sha faɗa mun ce duniya yanzu biyar ce ta kasu akwai al-muhajir akwai al-ansar yadda wani bai iya minkewa ya ce shi annabi ne babu kuma mahalukin da ya isa ya minke ya ce shi ma muhajiri ne yanzu da ma'anan wai da shi annabi ya baro makka aka tafi madina ba kuma wani mutum da zai iya minkewa ya ce shi ansari ne da ma'anan wai da shi ya ba annabi gudunmawa a madina addini ya tsaya babu wannan mutum idan babu muhajir babu ansar to dole ka zamanto cikin wallazina taba'uhum bi ihsani shine wallazina ja'u min ba'dihi wanda za su zo bayan su aikin mai Allah ya sa ni mai Allah ya saka shine yaquluna rabbana ghfir lana Allah ka gafarta mana dan adabu na addu'a shine ta fara karanka rabbana ghfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab ko kamar yadda annabi nuhu yace rabbi ghfir li wali man da kala bai fiye mu'minan wali mu'minina a gani to ka fara wa kanka shi yasa nan Allah sai ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ghfir lana Allah ka gafarta mana sanan wali na allazina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu wanda suka riga mu zuwa lahira da imani yadda can suka zamanto wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar dole ka yaddan suna daga cikin kuma sabaquna bil iman sun riga mu da imani to ka dinga yin wannan wala ta ja'al kada ka sanya fi qulubina a cikin zukatanmu gillan kiyayya lil ladina amanu ga wanda suke masu imani mai imanin zamanin ka ma ka roki Allah ya tsare ka akwai ka a zuciyarsa ballantana mai imanin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan annabi zai ce shibabul muslimi fusuqun zagin musulmi na wannan zamanin fasikanci ne to zagin kuma musulmin da ya rayu da manzon Allah zagi shi shi ya fi cancanta ya zama fasikanci lamba ta daya to shine ka gani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana Allah innaka ra'ufur rahim kai mai rangwame ne kuma ainihin wato mai jin kai ne wannan shine abinda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mu akan shi Abin da zai biyo ba dama akwai alamtar ilal ladina nafaqu baka ga waɗanda suka yi munafunci ba yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum wallahi in aka fitar da ku daga garin nan sai mun fita tare da ku to kuka zama munafiki khalis ko ka zama tare da arna tsantsa ɗayan biyu a ɓangaren arnan ko a same ka tare da mushirikai ko yahudu ko nasara ko kuma ka zama munafiki khalis yasa duk duniya ba a ƙidar da za ka same ta ta ɗauki sifa ta munafakai? Ɗari, bisa ɗari kamar a ƙidin shi'a yanzu wanda suka kalli program ɗin da muka yi jiya ku duba wai ɗan shi'a ne wai zai zo wai yana ƙoƙarin ya karantar da duniya ya faɗa mata cewa wai matan manzan Allah su suka sawa annabi guba suka kashe shi eh? sun je sun ɗauki hadisi a bukari sun juya shi sun bashi wata ma'ana wanda mun yi bayani jiya karatu ne maka yi mun yi bayani kuma sai su ce maka su don hadisi in ya ci karo da ƙur'ani ba su yadda da shi ba to hadisin da ya ci an ba annabi guba an kashe shi in ma guban ne wanda ba guba ba ne jiya na ya bayani na ce magana ne na da radadnahu shi ne a baka magani ba tare da ka sani ba maganin shi kuma ba shi ake ba a baki ake sawa mutum shi ne abin da ya faru ba sannan Allah ya san za a kashe manzan Allah matan shi kuma ya ce masa la yahillu lakan nisa'u min ba'adu wala an tabaddala na min azwaj bai wa ka canja wasu matan ko da ka ga wasu mata da suka burge ka sai abin da ka ta mallaka ashe Allah ne farkon wanda bai kishin annabi ya san matan da suke tare da annabi za su kashi kuma ya ce bai halatta canza matan ba a gani na ce wani irin addini ne wannan a zo a ce an yi mu'amara da abubakar da umar da sai da aisha da hafsa wai su suka zo suka sa zan Allah goba shine abin da ke rubuta a littattafan shi'a in ka tafi tafsirin safi za ka ga wannan in ka tafi tafsirin alhashimul baharani. bahrani albayan fi tafsir alquran suratu at-ta'lim in ka tafi tafsir alqummi zaka ga wannan abin da suka kawo kenan a littattafan su sai sa na faɗa jiya na ce ba ran da duk duniya wanda ya zo yana tuhumar matar manzon Allah ta bashi guba ta kashe shi tuhumar ta yake maganar wai a ce wani ya kashe annabi in ka san wannan matsalar ta fi karfin kishi sai dai ƙin addini da ƙin Allah da manzon Allah zai sa a ba haka to me suke yi ba tuhumar ta suke yi ba sai kuma dan iskanci da renin hankali wadan shi ne shi yana da tuhuma kan matan manzon Allah sai ya zo ya ce wai shi ana tuhumar musuluncinsa wai an ce musu ba musulmi ba an ce ma ba musulmin ba eh? ba duk wani wanda ya je ɗauko shirmansa wai yana so su ya haɗa kai wai akwai wani alliance da zai iya yi tsakanin Ahalis suna da shi ya ɓata makanka lokaci kake ɓata makanka lokaci kake ɓata makanka lokaci kake ba za ka iya yi ba tsawa kuma mun gode ma Allah da muke da littattafansu kuma muke karanta littattafan kuma mun riga mun leƙo mun ga yadda ke ciki kuma su ma sun san mun san littattafansu sun sani shi yasa wannan littafin nasu na kasaru sanam da na yi magana jiya duk ɗalibin da ke iya karanta larabci ya yi sacin a google kasar sanam wanda a lahil albarqai ya rubuta wanda mun yi magana shi a nan wajen zai taimaka ma ɗaliban da suke jin larabci ka gane cewa wannan abin da suka zo suna ta ƙarya da sunansa da sunan ahlul baiti ƙarya suke addinin annabi suke so su rubuje da sunan wa da sunan ahlul baiti haka suka zo suka ɗauko suna yi yasa jiya wani da na ga zai mun shirmi ina wani abu ya ji ya ɗauko wani abu ai na mai magana da yaren da zai gane gani na ce kai yanzu na zo ina karatu kan wani abu kana shigo min da wani abu na ce yanzu idan uwarka ce haka na faɗa aka zo ana tattaunawa a kanta aka ce ta ba ubanka guba ya ce ya mutu wannan suka ne gare ka ko yabo ne ko zagi ne ko cin mutunci amma zo kawai akan wani platform a ce ana tattaunawa ana tuhumar mamanka ita ta ba babanka pozin ya ci ya mutu wannan ba aibu ba ne gare ka a matsayinka na ɗa na ce sai wacce ta fi uwata ta fi uwarka ya zo ana magana ta kuma ka zo ka shigo man da wani abu to rashin sanin addini da kiman addini ne ke sa wani lokaci sai ka ga mutum in ka taɓa mahaifiyar shi ka taɓa mahaifinsa sai ji abin ya taɓa shi amma sai a taɓa matar manzon Allah a taɓa sahabin annabi sai ji abin bai dame shi ba wallahi wallahi rashin sanin kiman addini ah, mun kuma mun faɗa mun ce gara in ka in ka durawa mama ta zagi sai in ci ala baka hakuri sai in ƙyale ka in ka wa baba na ai baba suna zage zage ma muna kallon su ko amsa muna ba su amma ma ba su amma akwai shegen da ya sai taba matar manzon Allah mu ƙyale shi ai babu shi wallahi ba kuma wanda ya sai taba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ƙyale shi domin mun san wanda duk ya taso wa matar manzon Allah ya taso wa sahabban manzon Allah addini yake so ya ruguje ne kuma dan ka je ka zage mata ko ka zage babana oho ko haɗu da su a lahira ba shi kenan ba kuma ka yi saka ruguje addini dan ka ruguje su ai ba za ka ruguje su ba ka gani to wannan shine abu na uku so dan haka addu'a tana da amfani idan mutum ya koma ga Allah alaƙarsa da Allah tana da kyau in an masa addu'a tana amfani domin wannan wajen da Allah ya ce na ja'u min ba'dihi ba yadda za a yi abin da ba shi da amfani Allah ya samu ya ce mi idan Allah ya san abin ba zai masa amfani ba Allah ba zai ce mi ba kamar yadda za mu ga a cikin ƙur'ani gurare da yawa Allah yana cewa annabi wasu lahu ka neman musu gafaran Allah guraren suna nan wajen kusan goma a ƙur'ani Allah na cewa ka neman musu gafara amma waɗanda Allah ya san ba zai ba ai ya ce wa annabi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan ai ya faɗa mai yace ba zan yi ba ba zan yi ba ya faɗa ya ce ba zai ba saboda su ya faɗi dalili cewa alaƙar su da Allah ta riga ta yi ta riga ta lalace da haka in mutum ya mutu alaƙar sa da Allah ba ta lalace ba to na cikin abin da ke masa amfani wannan yana da alaƙa da mutane in an masa addu'a addu'a na amfani da haka mu ba cewa muka yi ba ba a yin addu'a a idan mutum ya mutu in an je makabarta ayi yi addu'a amma a yi ƙoƙari a yi addu'ar da ta dace da karantawar sunna wacce za ta mamaci amfani abin da muka ce kenan kama an je makabarta eh sai a ce iza ja a kafa goma sha tara wani ya ce to me ci ɗaya a cika shi mana hmm? kafin kai kaza a a yi ta kafa kafa ranar nan mun je makabarta na wannan nasiha na wani wallahi ni ban san shi ba ya ta zage zage a makabarta ko sai sun koya mana karatu mu zo muna musu iya shege muna musu kana a ina ya koya wallahi ni ban taba ganin shi ba so wani lokaci a irin wannan ka ce abi manzan Allah kaɗai wai sai ya zama tashin hankali jana'izan nan kafin mu Annaba an masa rasuwa ya binne wasu da shi. to tunda Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to mu koma ya manzon Allah yayi mi irin yadda aka yi shine fa kenan wannan fadar wani wannan da ka faɗi wannan kaman ka watsa mata fi ka masa babban lafi dan me zaka faɗa haka eh ka gani mun je mun yi program makabartun suna so su lalata su yanzu nan gaba in ba sa abu ba za a iya koma abin nan mutane a makabar kuma duk sharrin malaman bid'a ne wannan shine abu na hudu addu'a dan haka ana yin addu'a ga mamaci kuma tana amfani musamman yana ciki idan kana da iyaye sun rasu sun koma zuwa ga Allah to ka jibinci yi musu addu'a na daga cikin asbab ɗin da zai sa Allah ya buɗe maka kofofin arziki shi yasa Allah ya ce wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani ka ce Allah ka ji kansu dan sun koma zuwa ga Allah in ba ka yi aikin alheri ba ka ce Allah ya kai musu ko kai addu'a ba abin da zai musu amfani to wai maimakon mutum ya addu'a ko ya aikin alheri kuɗin da ya kamata ya bayar ya ce gashi a aikin alheri wasu ya je ya gina tayis a kabari a zo a kafa sambar wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine kabarin alajuwa ne ya mutu 1919 so so so so so to ko shekara nawa aka gane ya mutu me zai mai amfani ba addu'a yake bukata a mai ba sannan a aikin alheri Allah ya kai mai abin da yake bukata kenan sana abu na biyar ihda'ul amali salih bayar da kyautan aiki mai kyau lahu gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda ma daha annabi ya faɗa lokacin da ya yace allahumma inna hadha Allah wannan an Muhammadin wa ali Muhammad daga annabi Muhammad da iyalan gidan annabi Muhammad wa amman lam yudahi min ummati Muhammadin daga wanda bai yi layyaba daga cikin al'ummar annabi Muhammad wa fi hadisin a cikin hadisi labbaika Allahumma an suburata shuburama wato labbaika Allahumma an shuburama lamma hajja ahadum yayin da ɗayan su yayi aikin haji wa qala yace labbaika an shuburama wa hadhihi al-mas'ala wannan matsala fiha khilaf akwai sabani wa aktharu ahli al-ilmi ala anna ihda at-ta'ati amma mafi yawancin malamai sun tafi cewa ka bayar da kyautar aikin da'a yanfa'ul muslima yana amfanar da musulmi musamman wanda kake da alaka da shi ta nasaba kaman ɗa yayi gawa ga iyayensa dan Allah ya ce wa an lil insani illa wa anna sa'ayahu sawfa yura da haka idan ka ba da gudunmawa gina ɗanka kana da rai ka koma zuwa ga Allah duk abin da yayi ya ce Allah ya kai ladan zuwa gare ka a matsayin sanada Allah zai kai domin dan mutum yana daga cikin kasabin mutum wannan shine abu na biyar abu na shida shafa'atu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ceton annabi wa ghairihi da waninsa yawmal qiyamati gobe alkiyama kaga mu mun yadda da ceto akwai wanda ƙur'ani ya kore akwai wanda ya tabbatar so wanda ƙur'ani ya kore mun kore wanda ya tabbatar mun tabbatar Allah ya faɗa ya ce yawmal la ba'un fi wala kullatun wala shafa'a sai ce wal kafiruna umul zalimun kafare sune azzalimai in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa al-imam ibn kasir yace godiya ta tabbata ga Allah da da yace a wal kafiruna hum zalimuna bai ce wa zalimuna hum al kafiruna ba da an ce wato da an ce wal kafiruna da an ce wa zalimuna al-kafiruna to da duk az-zalimi kafiri ne ko ya zalunci amma cewa a walkafiruna kafiruna wannan ya nuna cewa ba duk wato azzalimi bane yake kafiri sai zamanto a zaluncin ainihin wato mataki mataki ne haka nan ita ma kanta kalmar kafircin mataki mataki ne to shi kuma wannan ceton kamar yadda aka sani yana da sharaɗi guda biyu dole wanda zai yi ceton sai an ba shi izini sannan sai an yadda da wanda za a yi ceton domin alkiyama rana ce fa da Allah ya ce yau mai ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna magana ma baka isa kai ba illa man azila lahu rahman wallahi sai an baka dama an ce kai magana sannan ka yi to kawai wani yanzu ya ce wai yana da wani rafeken aljihu wai zai ce ce ka a wannan rudu ne kawai haniya ne kawai malam eh wa kan min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda ba alkiyama bane Allah madaukakin sarki da ya koro cikin suratu daha Allah madaukakin sarki ya faɗa sai da ya ja hankali tukunna wajen mutane su dawo su rike alqur'ani bayan da aka gama da kissar annabi Musa sai Allah ya ce to inna ma ilahukum ila inna ma ilahukum ila innama ilahukum alladhi la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma sai yace kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa haka muke baka labarin abin da ya gabata wa qad atinaka min ladunna zikra man a'rada anhu mun baka zikir shine qur'ani nan wajen duk mutumin da ya kau da kai daga gare shi fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra sai ya ɗauki nauyi babba gobe alkiyama sannan khalidi ne kai wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla yawma yunfaqu fi suri wa nahshuru al mujrimina yawma idhin ranar da za a yi busa cikin kaho da kaga mutum ya tashi da jan ido to babban mujrimi ne ya ta kafa takafatuna bainahum illa bisum illa ashara oh a a'lamu idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bisum illa yawma sannan sai ce wasu alunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa sun tambaya duwatsun duniya za a yi da su Allah ya ce zai sheke su shekewa fa yazaruha qa'an safsafa la tara fiha wajen wala amta haka Allah zai mayar da duniya yadda ka tas din nan ba ta duba gangare da unguwan nan da ko ina da garin Kaduna duk an gama rigima da akan filaye da wai Allah ya baje duniya ya mata bala tsaya ko kuwa haka za a yi ma la tara fiha iwajan wala amta ba wani tudu ko wani gangara ina aba masu iko sun tashi iko dole kowa ya saurara ku an gama gidan asar an gama mata kyalkyalin ya baje ta la tara fiha iwajan wala amta da aka yace yawma idin yattabi'una da'iya la iwajala wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa ranar da mai kira zai kira mutane ya ce a zo gaban Allah a haɗu kuma wallahi ba wanda ya ya karkace ya ce ba zai je ba sai kowa ya ji yattabi'una da'iya za a bi mai kira la'i wajala ba wanda ya ya karkace ya ce ba zai je ba wa khashi'at aswatu lirrahmani ranan sautin mutane ma na tafiya ya kankan da kai ga Allah fala tasma'u illa hamsa ba abinda kake ji sai mujin tafiya kawai raf raf raf raf nan nan sun taso nan nan tun taso. za a zo gaban Allah a haɗa da a ranar ne Allah ya ce yau ma'idin latan fa'u shafa'atu a ranar ceto ba za ta yi amfani ba illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla sai wanda Allah ya yi masa izini sannan aka yadda da maganar shi ba wai haka man a'a wanda zai yi ceton sai an yadda ya yi. sannan wanda za a ceton sai in Allah ya yadda a cece shi ba kai bane kawai kake cewa to na zaɓi da wane da wane shikenan a taho da haka malamai sun kasa maceton ya kai wajen ceto guda takwas mataki na takwas akwai a shafa'atul uzma wanda manzon Allah zai fara yi sai wadda za a gaban Allah alkiyama duk duniya ba wanda zai iya ma Allah magana ma a hisabi to ranan manzon Allah ne kadai zai fara zuwa yi ma Allah magana sannan a san matsayin kowa to wannan shine mataki mataki da haka ceto qur'ani ya tabbatar da cewa akwai shi Allah me yace anil mujrimina ma salakakum min قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقود مع الخائن وكنا نكذب بيوم الدين me yasa ku cikin saka za su yi na farko lam nakum min al-musallin ba ma sallah sannan wa kunna ko ba ma yin sallah ba ma ciyar da miskini sannan mun kare ta tashin kiyama sannan wa kunna naqudu ma al-kha'idin duk da ake wata banna mun kutsa da mu ake muna nan hatta a tana yakin har sai da mutuwa ya zo na ka fama fa'uhum kun ga shafa'atu shafi'ina ceton da masu ceto za su yi saboda wannan jini sai zama to ba zai musu amfani ba amma wanda ya je alkiyama ya yi sallah ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi bai wannan ta'asar ba kenan ceton masu ceto zai masa ba zai masa ainihin wato amfani to wannan shine abu na shida wa amma mannullahi wa fadluhu amma baiwa Allah da falalarsa sai me almasa'ibu musibu almukaffira fi duniya wacce za ta sa Allah ya kankare maka laifinka tun daga duniya qala rasulullahi manzon Allah ya ce ma yusibu almuslima min wasabi babu abin da zai samu musulmi na masassara wala nasabin ko wata wahala wala hammin ko wani damuwa wala hasanin ko baƙin ciki wala azan ko cuta wala gammin ko wani ainihin wato baƙin ciki shi ma hatta shauka hatta ƙaya yushaquha wadda mutum zai taka ta illa kaffara Allahu bihi min khatayahu fati Allah ya kankare wa mutum zunubansa ta wannan fuska yanan kaga rashin lafiya na ciki amma Sa'im da suke samun dan adam a rayuwarsa na daga cikin hanyoyin da Allah ke kankare maka laifuffuka shi ya sa kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallama baya so wa al'ummar shi abinda ake samu yanzu na mautul fuja mutuwa ta on ana zaune tare da mutum a shiru a dan taɓa shi sai a ga ya tafi annabi bai san wannan saboda yin jinya ko yaya tafi. kafin ka koma zuwa ga Allah shine abinda zai baka damar ka gyara abinda kake jin matsala ne tsakaninka da Allah amma idan mutuwa ta riga ta zo bagatatar dama akwai wannan Allah ya ce da alkiyama da mutuwa ko da za ta zo musu fala yastati'una tawsiyatan ba za su iya yin kowace wasiya ba sannan wala ila ahlihi in sun riga sun baro iyalan ba za su iya komawa zuwa gare su to shi yasa sai annabi yake so a dan yi jinya ko yaya take kafin lokacin mai tafiya amma kuma yana daga cikin abin da ya faɗa cewa yana daga cikin asharatu sa'a alamar tashin alkiyama za a samu mautul fuja mutuwa ta in expect kuma ga tanan ana samun waje an yi ko eh kullum mutuwa ta fara daya ka gani ka gani to yana da kyau mutane su gane ainihin wato haka kullum ba mu gushe ba muna faɗa san Allah yana da bambanci da san dan adam shi dan adam in yana san wani to bai su wani abu ya taba shi amma shi Allah in yana son ka ba haka yake ba bal ma za ku ga mutanen da suka fi kowa daraja lamba ta ɗaya a gurinsu annabawa ya fi jarraba su da jarraba mafi girma sama da kowa an fahimta yi da haka da rashin lafiya da irin waɗannan matsalolin da waye da waye ba alama ba ce ta yi alama abu na takwas azabul kabari azabul kabari wa qad yuktafa bihi akan isarwa mutum an azabil akhirah daga azabar lahira wa zalika bi sababi zunubi bi hasbi zunubi wannan gwargwadon zunubi wa qillatiha da kuma karancin zunubi din sannan abu na tara fi arasatil qiyama a filin alqiyama haisul qisas yayin da za a yi qisasi bainal muslimina tsakanin musulmi wal musamaha da kuma yin sauki Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min gillin sai mun cire a cikin abin da ke irzin kuwa na damuwa ba wancan wala ta da alfi qulubina gillan ba da akwai gillu na ki akwai kuma gillu na damuwa ka san yadda zaman tare yake wata rana wani za'ana ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ko ala sururin mutaqabilin a suratul hijri to akwai gillu na damuwa akwai gillu na ƙi kuna zama guri ɗaya wata rana ana karatu tare da mutum kana iya zuwa da wuri ka ajiye littafinka wani dan san zuciya in ya sai ya ɗauke littafin sai ya zaune gurin ko ba dama ka tashe shi akwai dama ko babu to irin waɗannan mu'amalolin da an yi su a duniya amma ba tare da kana kina ina kinka ba ka dai min wani abu ban ji daɗi ba ni ma na maka wani abu baka ji daɗi ba to idan an zo Allah sai da ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min jilli duk wannan abin da ya faru na mu'amala a duniya na damuwa da wani yamma wani sai an cire shi tukunna sannan za a ce a tafi aljanna wannan shi ne. sannan abu na goma lahi gafaran Allah inna Allah la yaghfiru an shuraka bihi Allah bai gafartawa a mutu ana haɗa wani da shi amma wa yaghfiru ma duna zalika yana gafarta duk abin da ba shirka ba liman ya sha'u ga wanda ya ga dama ya kawo ma ko ma mai in dai ba shirka ba ne in Allah ya ga dama to zai yafi wanda mun san cewa malamai sun kasa shirkan nan gida hudu muna da shirkul da'awa muna da shirkul qasd wal niyya wal irada muna da shirkul mahabba muna da shirkul ta'a sai ta biyar ita ce shirkul riya a shirkul asgar ita ce malamai suka ta kai komo idan mutum ya mutu yana riya shin Allah zai yafe mai ko ba zai yafe mai ba to nan ne suka yi ta kai ko to tare da cewa kuma sun yadda cewa riya da kake gani ta fi kowane aikin ka ba ira matsala gara mazinaci gara ɗan luwaɗi gara ɗan caca da mutumin da zai zo ku sashi sallah amma ba dan Allah zai yi sallah ba yana so ya nuna muku cewa shi liman ne ya iyawa ya iya karatu ko ya iya sallah ko ya iya karatu ko mutum ya zo ya karatu ya buɗe littafi yana so ya nuna muku shi al'alimu al'allamatu ne ya taka ya tambada ya kikkiri ya kai ko'ina a gidan karatu so shi yasa daga cikin abin da za ka yi makanka tarbiyya ka roƙi Allah ya tsare ka da yin aiki dan ba dan neman yadda Allah ba kuma daga cikin malaman da suke da wannan fahimtar akwai shekul islam bin taimiya domin ɗaliban da suka san lugar larabci idan suka kalli inna allaha la ya an yi sharaka bihi idan a na kira ta zo a siyaƙi na korewa to ta ummu tana gamewa domin inna mun san harafi ne na taukidi lafzul jalala shine ismu inna gala nafiya ya gafiru kuma fi'ilun mudari'un ne an yi shuraka an harfu nasbin ne wa masdarin shuraka fi'ilun mudari'un ne mabnin alama lam yusamma fa'iluhu dan haka a wannan wal masdaril muawwal din min an wal fi'il zai zamanto shine fi mahalli sin maf'ulin bihi na ainihin wato ya gafiru da haka suka ce in za a yi takadirin masdar a wajen tunda asharaka yushriku masdarinsa shine ishirakan, zai zama taƙadirin an yi inna Allah la yaghfiru ishirakan bihi to in inna Allah la yaghfiru ne to na kira a siyaƙi na korewa to yana nufin kowace shirka da ƙarama da babba ba wacce Allah zai yabi saboda aka mutum ya kiyaye kansa lamma dakala al-miswar bin makarama ala muawiyata yayin da makaram ya shiga wajen sayyidina muawiya dara bainahum al-hadithu sai fira ta kai komo tsakanin su al'ati qala muawiyatu lil-miswar sayyidina muawiya ce wa miswar ma tanqimu alayya me kake kyama a kaina fa dakala al-miswar umuran miswar sai ambata sayyidina muawiya wasu al'amara shi ya jami'u ma imu alaihi gabaki dai abin da yake kyama akan sayyidina muawiya fa qala muawiya ta sai sayyidina muawiya ce wa ma hada ya miswaru alaka sayyi'atu naji kai ka ce ga abin da kake kyama a gurina ka fa kaza da kaza to kai kuma a gurinka kana da aiki mara kyau ko babu qala na'am sai ya ce eh qala sayyidina muawiya ce atarzu an yaghfira Allahu shin kai kuma kana fatan naka kurakuran naka abin mara kyau kai kana fatan Allah ya gafarta maka qala na'am sai ce eh qala sai ce fama ja'alat fama ja'alaka arja li rahmatillahi minni fama ja'alaka qala sai ce masa fama ja'alaka arja li rahmatillahi minni to me yasa ba za ka zamanto kai ne mafi kaunar mutane wajen samun rahamar Allah gare ni ba sai ce wa inni ma adarika wallahi yace tare da haka ina rantsuwa da Allah ma khayyirtu bainallahi wa bain ghairihi yace ba a taɓa bani zaɓi ba tsakanin Allah da wani Allah inji sai dina ma'auya illa qtartullah ala ghairihi fa ce sai na zaba Allah akan wani Allah wa wallahi lama alihi min al wa iqamati hududi wal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar afdalu min amalika yace wallahi abinda ka tattaro zuwa gare shi na jihadi da tsayar da haddun Allah da umarni da kyakkyawan abu da hani da mummuna ya fi min amalika akan aikinka sai ce wa inni ala dinin ni ina kan addini ya ƙabalu min ahalihi alhassanati Allah yana karɓa daga masu aikin abu mai kyau ya tajawazu an sayyati sannan yakan kau da kai akan abin da yake sayyati ne ma ja'alaka arda li rahmatillahi minni qala al-miswar sai miswar yace fa khasamani sai da namu auye sai husuma da ni sai ya min hujjar da ni kuma ba zan iya bashi amsa ba wannan shine Allah ya samu dace akwai abubuwa guda biyu da mu rufe da su ko zuwa guda uku akwai dan uwa malam Abbas daga kasar jamani da ya shigo Najeriya wani abu ya shigo da shi ya samu matsala na rashin lafiya wannan ya sa ya koma sai da aka yi masa aiki a malam Abbas muna maka addu'a Allah madaukakin sarki ya baka ainihin wato lafiya sannan akwai yar uwa malaman hajara tana da yarinya sunan yarinyar tasnim to ana samun matsaloli kwaran gasken gaske akan yarinyar su tana buƙatar addu'ar yan uwa musulmi cewa wannan yarinyar Allah ya shirya mata ita fiye da yadda take kokari wurin yi mata tarbiyya da haka yan uwa sai a saka ta cikin addu'a sannan akwai ɗaya daga cikin yan uwa da muke tare da su malam Nura Bauchi a shi ma an masa haihuwa yanzu nan nake ganin sa malam usman an haifi ya mace shi ma yana buƙatar addu'a Allah ya samu ya ma yarin albarka abu na ƙarshe shine abin da ya faru a jihar Sokoto a Gwaranyo yanzu nan muna zo nan kafin in fara sallah nake sauraron wani bidiyo na wani da aka kama yana lissafa mutum uku yace wallahi in an kama su wa'annan mutum uku ana kama su wannan turji ɗin dole ya hannu so yana faɗa cewa an kama shi tare da wasu sun je sun zauna a cikin cid ba na nan garin ba na can wata jiha ne yace dan me ta yaya shi zai ba da target a kama su sannan su kuma shi a tsare shi shi kuma a sake su a ce kai ɗaya a cikinsu da ya faɗa ya ce yana da bindiga ta kai hamsin kuma an kamo shi kuma an sake shi wayannan mutanen ku ji tsoron Allah ku daina wahalar da mutane kun zo kun hana hawa mashina kun yanke neto wanda wannan matakin da aka ɗauka billahi la ila illa huwa ƙarya ne na faɗa na ce a nan na ce malaman da suka ce a zaɓi mutanen nan ku fito ku faɗa masa gaskiya yanzu an je gwaranyo an yanke neto jiya mutanen nan sun je garin gwaranyo bayan sallar la'asar kasuwa sun zagaye ta sun je gidan mai suka kashe ma'aikatan gidan man suka cika baburansu da fetur sun zo kasuwa tirela kaɗai wacce aka samu da loda da kaya sai da suka ƙona tirela biyu tirela biyu abinda aka fitar duk ɓannar da za a kaga irin su bbc na ce maka an kashe mutum arba'in da wani abu gwamnati ma ta yadda da ta lissafin ta ce an kashe mutum sattin lokaci ɗaya ka san ɓannar da aka yi tana da yawa ɓannar da aka yi tana da yawa kuma fa an yanke network ne ba a can tare da an yanke network ɗin aka je aka yi wannan ɓannar so a cikin gari irin wannan ga inda ake yanzu nan ba cewa aka yi ba sai ka faka a ce an yanke network sai ka ga tsakanin inda aka yanke network sai ka ga kana tsallakawa nan sai ka ga akwai network an ce an yanke network a nan amma da kaji iyaka kana tsallakawa nan sai ka ga akwai network ɗin yanayi saboda haka wallahi wannan matakin ba zai magance wannan matsalar ba kuma wallahi ko su karba ko kar su karɓa mu dai za faɗa kawai wannan za ku ci gaba da saka mutane cikin ukuba ne da bala'i mutumin da ke rayuwa yanzu fa abin haya so ya fara sama jiki yanzu in dai ba a kashe ka ba ko ba a kashe na kusa da kai ba ba ma ka sanin me ke faruwa a ci 'yan bindiga sun je kasuwa da yamma bayan sallar la'asar kai ka san ɓannar da za a yi tana da yawa abin da suka yi kenan ba a ƙasar nan ƙasa ta dawo sai ka ce kaman ba gwamnati a ƙasa eh? ka gani sai ka ce kaman ba gwamnati Sau da haka muna miƙa saƙo na jajantawa zuwa ga al'umman nan da abin nan ya shafa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu Don wallahi a hatsarin da ake ciki ko, to nan gaba zai koma duk mutanen da suke ƙauye za su koma ƙarƙashin kulawan mutanen nan kai ne da kake rayuwa a birni kai ka sha kai ne baka san mai ke faruwa ba amma su suna a guraren da wani guri sai a aiko da takarda a ce kwara hada kuɗi a ba ku notis ai kwana bakwai ko sati biyu gwamnati tana da rahoton cewa an je an kai takarda an ci a rahada kuɗi to me kake tsammani nan gaba idan lokacin zaɓe yi wannan ya zo ya baka takarda ya ce ka har haɗa kuɗi ka kawo mai ta kawo mai kaga nan gaba in lokacin zaɓe su wayancan su za a je a sasanta da su su ne da karɓar kuɗi kai ne da yin zaɓe a ce in anan kana so ka zauna lafiya to rana kaza ka fita ka je ka zaɓi jam'iyya kaza kuma dole ka je ka zaɓen kuma ka haɗa da godiya ma ka ce ka je ka yi zaɓen ka dawo ka gode Allah saka da alheri to ka ba da kuɗin ka ma ballantana ka je ka kaɗa ƙura saboda ka wallahi su ji tsoron Allah wannan abin da suke wahalar da mutane kawai suke yi yawa ba yadda za a yi a zo a ci wai ana yin irin wannan wai wai wai ana neman ana neman gyara kawai kullun ƙara matsala ake mu da muke cikin mutane mun san wannan kuma kowa ya san wannan yanzu ka duba ka gani in an taso da yamma eh ku kun san duk wanda yake da zirga zirga wacce ta shafi abin hawansa mashin ne kuma ba shi da mashin ne yanzu fa duk uzurin da zai kama ka in baka da mota bayan sallar isha'i ba matsala ta ganka in ba mara lafiya rashin lafiya ya taso in ba ka da makoci da za ka nemi alfarma a ɗauke shi a mota a kai sai dai fa ya mutu ba eh eh ba za su je ba ko ka gani yanzu shekaran jiya da daddare wani uzuri ya fito da niran da aka yi ruwan nan na je karfe takwas da wani abu zuwa tara na zagaye garin nan yadda ka san karfe goma sha biyu na dare sau da aka kawai in matsala kai bata shafe ka ba bata shafe ka ba ba ita kake ba eh? su ma mutanen gari suna da nasa matsalolin Allah ya kiyaye amma wallahi akwai wahala yanzu eh, eh, yanzu malam usman yadda da bin abu ya taso za ka hau mashin ɗinka ka buga da gudu ka tafi inda za ka je yanzu kaga bai yiwa a gani wanda ke kai yaransa makaranta bai yiwa kuɗin keke na faɗin ya ƙara kai kuma hanyar da za ka samu kuɗin ba ƙaruwa ce ma eh? an toshe abubuwa kullum ƙara tsananta su ake kuma an ce ana so a magance tsaro ta ina eh? yanzu sarkin bungudu sarkin bungudu a ce sarki mai daraja lamba ta ɗaya a ce a kama shi ya kai sama da wata ɗaya hannun bandi wallahi duk duniya in ba najeriya ba ba inda ake wannan dabbancin sai ƙasar nan kuma da gwamnati sarki mai daraja lamba ta ɗaya a kama shi ya fi wata ɗaya hannun wasu mutane wasu na tsare da shi wai ana ciniki sai ka ce bujiminsa sai an kai musu kuɗi sannan za su sake shi sannan kuma a ci gaba da wahalar da mutane da sunan cewa maganin tsaro Allah maɗauki ni ni bai shafe ni ba ni ba wanda zai hana da mashin a'a al'ummar mu muke tausayawa Ni ba dole ba ma ba na fito karatu ba ko wani uzuri ya fitar da ni ni me ke fito da ni ba wanda ke fito da ni amma dole mu tausaya mutane halin da ake ciki a jihar Kaduna nan a can bala'in da jihar Sokoto take ciki dole ka tausaya mutane ana cikin wannan yanayin an zo an ce an rarrafa kada an tare kada da sunan maganin mai maganin tsaro sannan lokacin da aka tattare wannan din lokacin kuma aka ji aka wa mutane wannan ba Allah ta'ala ya samu dace wannan sune sakonnin da muke da shi wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh